Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. zababban yaro excellency kai ba a haduwa da kai sai a irin guraren nan ka san tun da ba a rantsar da gwamna ba dole gwamna ya dinga hangin around yana dan leke-leke kafin a fito da wanda yake cikin gidan ni kuma an taya <laughs> insha Allah wani irin gwamna ne da rike jakar mata <laughs> ai gwamna ya rike jakar mata ne saboda a samu hanyar da za a koyar da al'umma yi wa mata da'a saboda kaga sexual violence ya yawa yanzu ya kamata a samu daidaito tsakanin maza da mata maza suna jin tausayin mata <laughs> saniki yawa sannu sannu ina gajiya ko insha Allah ka gari um kamar na san ka ko bai wa Allah ai dole ki san gwamna duk postocin da ake liƙi a garin nan hotona ne fa kuma ai ni celebrity ne ai kwa kamar na taba haduwa da shi ko a gidan hajiya babba ka tuna exactly ah hajiya babba aikin sun zan kirkiri wata sabuwar ministry saboda a samu damar eh, ministry for zumunci affairs saboda a samu damar zuwa gaida hajiya babba cikin girmamawa kin san kafin wuce london masters ina na fara karatu a school ɗinsu kin san kuma school ɗin yana kusa da gidan hajiya babba to mukan shiga da shi bayan ma na tafi shi yana zuwa ai hajiya babba ita ce financial support na gwamna so financial support na gwamna ku kin ga ai sai da zuwa da kai gaisuwa saboda a samu damar <laughs> abubuwa excellency bari mu wuce zoben yaro ya kamata ita ma fa a mata commissioner nan abin da ya kamata yanzu shine idan ce ga account dina ba maula nake ba ka maimaita mata wannan kalmar ai ko ina bukatar kujerar nan ta commissioner <laughs> bari mu wuce zan danno mata account dina in yaso sai mu karasa maganar shikenan sai bin yi magana to aji sai an jima okay mm, sai an jima <laughs> excellency yanzu fi sabilillah babba yarinya lalacewa ta ta kai inda rike miki jaka wa dolen kawa ka na ku dole ka rike jikawa eh kenan yawwa ni kan excellency wanda muka gan shiga na a waje shine aka ce zai aure Sumayya Mahmud ko kika ce <laughs> Sumayya Mahmud yanzu kina nufin kin yi saranda kenan ba dai saranda ba na dai kai kasuwa <laughs> amma kin zo na babbar yarinya maye fa duk duniya ba za ta yi wani dan adam da ta so kamar wannan mahmud din ba eh to ai mahmud din ne ya haɗu excellency kai to ai ba hi bane asalin magana kin san me asalin magana shi kansa mahmud din ba zai wata ya mace da ya so kamar sumayya ba me kake nufi no kana son ka ce ke da ni bai so ni kamar sumayya ba <laughs> ba haka nake nufi zama bayariya kin ga ke mace ce ga kuɗi ga isa ga alfarma ko ba dan Allah ba ma ai zai so ki? ka san matsalar ka ka iya gaya mutum maganar da zai hautsina tunanin shi wallahi ni kwata-kwata daga an fara maganar muhammad ne ma sai yanzu ko da yake ita ma sumayya ba gashi ta za ta mata kafar ungulu ba kika ce waccan kalihuwar hai ba wani abu ne ba cousin ɗinsa ce ba cousin shi ne take bin shi duk inda zai je <laughs> ba zan iya ɗaukan wannan ba amma idan fa kika dubi irin tsarin zubin lukman yadda yake babban yaro ba fa dace da kowa ba sai babban yarinya irinki ni na ganin kamar an ce kowace ƙwarya da abokin burman za ku yi daidai ba to excellency shin ku ka ɗaukar rai ni ba gashi na faɗa tarkon mahmud ba <laughs> ni ba shi sawa ni gaba ɗaya nake so na ba hajiya bikin gidansu za ta je a ƙauye ko zan je in sha fresh air eh. na gaji <laughs> wannan riga kamar ta mun kyau ciro ka tawo da ita ke ban gane ciron tawo da ita ba gwamnan za ki sa ɗauka miki riga idan ka gama ga wata ma ka hada da ita kai to wai ko zare ta dauke ni ne ba matsala babba yarinya in na ci gwamna wallahi ko na sati ɗaya ne sai kin yi shara a gidan gwamnati sai kuma kai ka tawo min da riguna na ko wallahi zan rama ba komai <clears throat> mutane <laughs> yawwa yawwa sumayya ga wannan takardun endorsement din naki sai ki je ki kokari ki going through in ya so ki sa hannu in yayi miki amma saboda gobe za mu je abuja na bikin kaddamarwa ina gama zan sa hannu yanzu kawai tunda mutanen ka ne ba sai na duba ba no no ba haka ba ba ai ba haka ki tsaya ki duba kwarai da gaske in komai ya miki abin da ce in komai ya miki na ga akwai kamar za su iya neman ki a duk wani wani activities din su da sauransu sa baya ga hotuna da wasu videos so kin ga ya kamata ki tsaya ki duba kwarai da gaske in za ki iya tukuna mun mm, kin ga akwai abin da ba za ki iya ba duk sai abin da insha Allah ai in dai ka yarda da su ni ba ni da problem tunda mutanen ka ne <laughs> eh, bari ki ka kawo bari Allah ya kama gobe in mun je Abuja sai mu duba duka in ya so sai a sa hannun inda akwai abin da ma bai ga sai mai going through wanda za a dan caccanja a canja to shikenan da yadda ka ce mm, <clears throat> Taki je ofis? Eh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan Audu dan Audu. Nura babban likita. To yaya labari? Dama an ce mun ka zo gari. Eh gwarai. Ya ce to dan Audu kuma ba zai zo ya ganda ko gaisa da shi ba? Ah. Ko bai so ya kawo min nawa ka san ne? Ah. Yo dabta ai ka san ba zan zo gari har in fice ban balle ko ka mun gaisa ba. Dan Audu dan Audu. Nura babban likita. Ka san dama na baka sako gurin sarkin Saudiya. Eh. <laughs> To Masaudi ya ce a gaishe ka. Ai na gaya masa sabon kai ba. To ina labari. Akwai labari amma yanzu ba labarin na zo a yi batkuna, Yanzu na zo ne kai min direshin. Direshin kuma? Eh. Ai eh, na kaji ciwon? A'a ba ciwo na ji ba kana ji dafta. Gurin da zan je ne da yake da tsananin buƙatar in je a matsayin wanda yake da ciwo eh. dan aure dan aure eh, wato har yanzu dai ana wannan gwada bas ayo bai za a fasa dafta eh ai ba abin da za a fasa ko da yake yanzu ba dan aure zan ce ma ba ka hmm. zama alhaji cikakke kuwa domin yanzu ni cikakken alhaji ne To Allah yi zo kai mun to menene ka sona a ciki to ka bari mana aje ai harka a dawo ko ba haka ba an gama eh ka bari ai harka a dawo kai nura nura kasan nan fa ana nan ana ta kuma ana ana ana ta cakusa. Oh my god, ya kamata a ce Salma ta iso fuwar haka. Hello Salma. Wai har yanzu baki karaso ba? Ke fa kin sani fa an hajiya ta fito fa ba ta jira za mu tafi mu kyale ki fa. Da Allah ki sauri ke muke jira. Okay to. Mhm. Yawa sannu? Um, akwai kayan wanki da guga da za a kawo mun sai ki karɓa ki ajiye mun ko? Labari Ah. wani tsautsayi ne ya faru da kai haka wallahi mala ai ranan nan da na zo gidan nan mun fita take da wuya gidan nan na kama hanya muna tafiya eh. wallahi in gaya maka Allah ya haɗa musu da wasu 'yan iska subhanallah suka zaburo a guje a mota suka bangaje mu suka bi ta kanmu suka ɗauki duk wani abu da muke da shi subhanallahi to Allah shi kiyaye gaba Allah shi kiyaye gaba Allah shi kiyaye gaba ikon Allah ce to Allah mm, Allah shi gata wala na'am ina yar nan karamar hajjan da mai kirkin nan tana nan Laila Laila eh, ita nake san gani iko Laila wallahi sun yi tafiya ita da mahaifiyarta sun je oh. Bauchi Bauchi Bauchi to to yaushe za ta dawo wallahi ban san ranar dawowa ba wallahi ban san rana ba ikon Allah a yi ta kuma akwai an yanci a kotu ya kanwanta ita ma mai mutunci kamar ta ko a nan gidan kuwa eh kai laila ita kadai ce ya a wajen alhaji amma ba mu san abin da Allah zai yi nan gaba ba to shi mai gidan yana yana ciki alhaji eh. ai tun da ya tsallake zuwa ƙasar waje har yau bai dawo ba yakan dai yo waya gida to eh shikenan nagode to madalla madalla nagode masha Allah Mahmud. Hmm? Ya kowa yana ce yana jin daɗi kai ka zo ka tsaya a nan. Ko za mu je mu ɗan sha abu mai sanyi? Ok, ba tsala mu je. <sighs> Ah. Yawa. haka Mahmud, ka santa ne mu je mana? Sani kai. Mahmud za mu iya yin magana? Me zai hana why not? Akwai wani wuri a can gurin mai Ya haka? Eh, please, eh, mu je mu yi magana. Ya haka Mahmud, mu da muka zo? hankali na ya tashi lokacin da aka ce ba ka ɓace ba a sake ganin ka ba so all this while kana bauchi Me yasa hankalin ki tashi saboda ba a ganna ba Laila? I don't know, kawai dai na ji na damu ne. Amma idan kana so na daina zan iya daina. A ah, no ba haka nake nufi ba. Ban jima da zuwa Bauchi ba. Me kika zo yi Bauchi? <sighs> Muhammad, bayan na rabu da kai kawai na tsince ni a cikin damuwa. Shi yasa ma na ce kawai bari na taho inda zan sha iska. Laila, kina nufin har yanzu kina so na? Laila, kada ke yaudari Muhammad domin ya taɓa aikata miki irin haka a baya sannan maganar zuwa mu garin Bauchi biki ya kawo mu garin Bauchi domin mahaifiyar Laila yar garin Bauchi ne shi yasa ta ɗauko ni muka zo nan amma in kana da shakku za mu iya zuwa ka gani that's great that's great okay okay kuma dai menene ashe dai da rabon zamu haɗu da kai ne shi yasa na zo a kira haɗuwata da ke a matsayin rabo kuwa bayan ta da ke ta ƙarshe ita ce farkon lalacewa dukkan wasu al'amuran rayuwata laila a ah, mahmud dama ta rayuwarka a lalace ka sani wani sai salma kada ki damu na saba da ƙawaye ki, yanzu me zan gane Muhammad ba mun rabu da kai na ƙarshe. Na tabbatar ka koma gida ne saboda ka tabbatar da abin da aka gaya mahaifina. Haka ne ko aka sa haka. To amma me sa baka neme ni bayan ka tabbatar da abin ba haka bane ba? Wai ce miki ba haka bane? Mahaifinka ya zo har gidanmu ya kuma mun bayanin komai. Ya so ya haɗu da dadi saboda magana aurenmu amma na gaya mishi cewa haɗuwa da mahaifina ba zai canza komai ba. Ya kuma mun bayanin cewa da aure aka haife ka. Sannan kuma dalilin da ya sa ya taho daga Saudiya duka saboda ya zo ya wanke ka akan wannan ƙaryar da aka yi maka. Sannan ya mun bayani akan maganarka da Sumayya shi ma ba laifinka ba ne. asali ma ta ce ba ta son ka shi yasa take so ta rabu da kai ta auri mai kuɗi na yi regretin me yasa ban baka dama kafin ya ce min komai ba mahmud um, magana gaskiya laila ko da kin bani dama zan miki ƙarya ne amma haƙiƙanin gaskiya na guji sumayya ne saboda na same ki sannan kuma asali na da kike magana yadda kika ji shi tun farko a haka yake kafa mahmud ya mahaifinka yana kokarin tona ka kana kokarin binne kanka na san da gaya miki wannan magana ba mahaifina bane mijin babata ne hatta magana da ya gaya miki cewar wai ya dawo daga saudiya ba haka bane an dawo da iri-irinsu ne saboda irin abubuwan da suke aikata a can amma bai da asali da ya zama mahaifina kuma ba mahaifina bane ya farantse mun cewa shine mahaifinka baba dan audi kenan baba dan audi zai iya rantsewa da komai matukar ya tabbatar da cewa akwai wani abin da zai mora akan wannan sarga. koda kuwa hakan ba gaskiya ba ne? a nan ma ya fi rantsewa to me ya ribarsa idan ya haka ba maki idan ya aikata hakan zai dan samu wasu 'yan kuɗaɗe daga wurinki to shine dalili akwai dubu ɗari biyar a ciki na san zata mai da kai sannan kuma da shaddoli a ciki kana iya ɗinkawa masha Allah godiya nake ranki da ok to a dai bar magana Allah ya kyauta kawai mai magana da fita tafi dacewa da mu ah, mamu ya kamata a ce ka koma gida haka ya isa idan lokacin da ya kamata in yi yayi to zan koma gida ko da an bani shawara ko kuma ba bani shawara ba wani lokaci ne kake gani ya dace idan yayi zan sani to kai dai ba karamin yaro bane za a ce sai an yi tsayin daka a kanka kana da shekaru da kuma wayewar da ya kamata a ce ka sani gujewa gida don mutum ya samu kansa cikin wani garari ba mafita bane sannan kuma ba sai na gaya maka cewa barin makaranta ba dabara bane mahmud amma dai kila zan iya sanar da kai cewa an kusa bude makarantu saboda haka sai kai gaggawan komawa gida hmm? ba ina na mota ko ina zuwa Laila. Ai kin tashi kin yi hanyar mota. Lafiya? Salwa kuɗi nake so na bashi. Idan kika karanci Mahmud da kyau, Mahmud ya faɗa harkan shaye-shaye. Sannan kika kalli yarinyar da suke tare. Dukansu yanayin su ya nuna. Dukansu suna da alamun shaye-shaye a tattare da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lura akwai matsala a tattare da shi amma shashayen ne dai ban gane ba a wannan lokaci in har kika ce zaki ba Muhammad kuɗi Ba ki taimake shi ba domin shaye-shaye zai je yayi da kuɗi. to amma yanzu Salma ba kya gani ya kamata mu yi wani abu da zai revival life in shi back kamar me kenan ina son mu gwada lallaba shi ko zai koma gida saboda ya samu ya koma makaranta kin san Muhammad yaro ne mai kwazo bai kamata a ce an yi losing din shi kawai saboda bashi da asali ba to amma dai duk abin da zaki ki nazari da kyau domin in har mahaifinki ya ji in ki zai iya baci to shi ke na sama mu je na fa lafiya dubu gona ta kamar an yi gobara amma ga ta makwaci na mala ya usharshar da ita baka zuba taki ba ne na zuba takin akamili amma shiru taki ne na yan dafara taki ne da ke kashe shuka bata gona to yanzu ne abin yi yau alfijir lafiya karko hannunsa yana kuka kamar dan shayi gaya masa sirrin gonarka hamdala fertilizer shi ke huce takaicin manoma ya sa su farin ciki kamar ranar sallah kaji ko za ka yi min naka ka ji dan yarinya je ka nemi naka mana ina zan samu zo mu ci barkan ku da zuwa hamdala fertilizer kamfani daya da ya faranta ran manoman kasa baki daya zan iya samun buhu daya da zan sa a gonata da gudu kuwa muna bawa yan kasuwa tiloli da masu sayan ɗai ɗai. Mai tarako, Hamdala Fertilizer and Chemical kamfani ne da ke dakata wanda ya shahara gurin bawa manoma ingantaccen takin zamani. Inganta gonarka da Hamdala Fertilizer. Dole ki dage da kwalliya da kuma ado. Kin ji na ga miki. Coach. Sunana Alinubu. Idan na nemi sutura ba inda nake kira illa gidan fa Kocho. Ni ma na yadda wanda ya sa dole na kulla kawance da gidan fa Kocho domin babu wanda ya kai su iya dinka kayayyakin da suka fiwa mai sawa kyau. Kafin ɗaukar bidiyon kowace irin wakatawa da nake muku gidan fa Kocho nake ziyarta domin su dinka min irin kayan da kuke gani na sa a cikin bidiyo ɗina. Masoyana suna matukar yabawa da irin suturar da nake sa da haka zalika ni ma ina yabawa da gidan fa Kocho. A matsayina na celebrity shiga ta tana da matukar muhimmanci. shi saka na mika wa gidan fakoco ragamar ɗinka kayan sawa a gidan fakoco ne ake samun kowanne irin yadi da kowace irin shadda da kuma kowanne irin ɗinki da kowanne irin dalla-dallan takalma da ake haɗa da su a ya cika biki ko sallah ko kuma wani taro kake buƙatar halarta ziyarci gidan fakoco gidan fakoco muna nan a suite d1 amsalko plaza bayan nnpc estate area 11 garki abuja mahaifinka ya zo har gidanmu ya kuma mun bayanin komai ya so ya haɗu da dadi saboda magana aurenmu amma na gaya mishi cewa haɗuwa da mahaifina ba zai canza komai ba ya kuma mun bayanin cewa da aure aka haife ka sannan kuma dalilin da ya sa ya taho daga saudiya duka saboda ya zo ya wanke ka akan wannan karyar da aka yi maka sannan ya mun bayani akan maganar ka da sumayya shi ma ba laifin ka bane asali ma mahaifiyarta ce ba ta son ka shi yasa take so ta rabu da kai ta auri mai kuɗi lillahi wa inna ilaihi raji'un laila laila wake up <laughs> me ya faru ne wallahi wata yarinya ne ta buga mata kwalba <laughs> sun faɗa ne a'a wallahi ba ma musanta ba kawai mun haɗu da ita ne tare da tsohon saurayinta to yana ta yi ne da Allah <laughs> ta yi na ta ba mu bi sawunta ke mu san da za a kai ta asibiti tukuna Lela. kai me ke faruwa a nan ne waye baje ta a'a baje ba ruwanka ka sani ko taiwan street ne mai kyau ta zo ta baje mana a nan gurin anya ko mutumi na kawai mu ware mu sa ta a kudan jira dai mutumi na ka gane lela lela lela bai mana alhamdulillah yau san da za a kai ta asibiti

tana kwacewa idan na biya ta rayuwar nan na lura ba zan koma saudiyan nan ba ya zama lalle in dana wani babban tarko saboda in yi wani babban kamu in samu in ware in bar kasan nan ya na ganka sumul kalau ina bandejin bandeji kuma kai amma dai umar ya cika babban munafiki yanzu sai da zo ya barbada miki maganan nan domin shi shi ne kadai wanda na haɗu shi ka canja hali dan audu ko rayuwarka za ta yi daidai ka tuna yarinyar nan ta maka alheri amma sai da ka je kai mata ƙarya ka sake karɓan wani abu a gurinta wace yarinya ka fi ni sani ai an gaya min cewa an ganka da bandeji kuma na san gidan su yarinyar nan ne zaka je kai mata ƙarya ka ce an kwace wancan kuɗin ka kuma roƙe ta wasu wai wacce yarinya ce kike magana ni Allah da annabi kai ke kwari akwai kirsha ci faɗi wallahi tallahi kuma in kika shato kika faɗa sai ki tsaya ki haƙiƙanci akan cewar wai dole dole haka ne wallahi Allah gidan su lela ka ji kama ji na rantsi to a bar can zan samu abun sawa a bakin salati za a samu idan na ga bakin salatin domin na san kai naka bakin baya salati kai an audu lalle na auri mata daidai da ni kace ka san mahmud ko haba laila ba Mahmud ya kamata ki tambaya ba wannan yarinyar da ta bige ki ita ya kamata wace ce ita a ina take abinda ya kamata dan dakata da Allah sani ina jin ka kwarai na san Mahmud abokina ne ok to a iya zaman da kuka yi da shi baka ganin kamar yana cikin wasu matsala kwarai gaskiya mahmud yana cikin matsala to mahmud yana cikin matsaloli da yawa wanda yana buƙatar taimako kana ganin za ka iya sa hannu a ciki hakan ya faru me tsakanin ke da shi well a da saurayina ne amma a yanzu dan uwana ne me kike so a yi za ka iya kai mu wurin shi hajiya gaskiya hakan ba zai yiwu ba saboda mu sani ba ko kin yi shiri ne ki zo ki cutar da Nadiya don haka gaskiya ba za mu kai ta ba idan da ta ita nake yi dukkan ku ba inda za ku ji har sai ta shiga hannu so i have my own mission ina jin ka kai baje ina ruwanka idan ma Nadiya take nema ina ruwanta za ta zo ta buga mata a bawaya ko ita sa'ar ta ne ka duba kyakkyawan hajjiyar nan fa kai kana ji na amtumina kawai ka fita da wannan maganar kar mu kai ta inda muke jin daɗi fa ku biyo mu muje سمية نعم الله ساكا بك الهيري امين امين بابا الله يشمك على البركه امين الله يسكر بالام منك لافيه امين امين, آمين. yadda kika faranta min rai ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faranta ranki da na iyayenki har ƙarshen rayuwanku amin baba ai ba komai ni da ruƙayya ɗaya ne ga takardun nan da kuma mukullin eh Allah abin da nake buri in mallaka a rayuwa kafin in koma ga Allah a ce na gina gidan kaina yau gashi na same shi a dalilin Allah saka miki da alheri ni na kasa komai ma saboda murna da farin ciki na rasa yanda zan yi Allah ya miki albarka amin Allah ya ki gama da duniya lafiya amin summa Allah ya ku dade tare amin summa amin yawa sai dama eh, ina so akan zancen maganan aikin da kake yi ne eh. ina so ka bashi ka nemi wanda ya fi shi sai in baka jari to amma sumayya akwai wani hanzari ba gudu ba kin san wani mawaƙi ya waƙa ya ce sai wawa ko mahaukaci ke rena mafari kuma bahaushe yakan ce mare na kaɗan ɓarawo ne inda za ki yadda wannan sana'an da nake da ita aka sanni kuma kowa da ita ya sanni kuma ne shekaru a kanta na daɗe ina yi inda za ki yadda me zai hana abin da sai inganta ta haka ne To ya kake gani kenan baba? Wato abin da nake nufi a nan shine duk motocin da suka lalace safiya faɗin zuwa muke yi muke sayo su a wani wuri. To inda hali idan na gina shago a wurin da muke gyaran motan nan ni na rinka sayo su fiya faɗin tara ya zama da cewa duk abin da ake nema ya lalace na mota yana nan a shagona kin ga sai a saya a wuri na kin ga jari zai haɓaka gaskiya ne to shi kenan abin da za a yi sai ka bani lissafin da abubuwan da kake so sai in ba da eh <laughs> Allah ka Allah ya saka da alheri <laughs> mun gode ba komai alhamdulillah <laughs> to kin ji ai ni na kasa cewa komai <sighs> rayuwa ke labari na labari na labari na labari na labari na ya dai labari na dan bude kwana tsana mu ban Salma amma kina gani Mahmud zai da ya bi mu Kano kuwa? Ji banza ana miki magana kin wani share mutane. Ta ya za a yi wata banza ta mare ki saboda Allah sannan ki kama hanya ki dauko mu ki biyo da mu hanyar wannan ƙauyen. Wallahi tallahi da na san abin da zai faru kinan wallahi ba zan biyo ki ba. Luke Salma ba wai na kina bi bayan wannan yarinyar nadia ba ce. Kin gane matsalar ne yanzu? karshe abin sai kama ga police station ta da yake Kano sai ya ji zance saboda tabbas mom za ta dauki waya ta kira shi kin gane ta gaya mishi shi kuma ba ta kan Nadia zai tambaya ba tambaya zai ya aka yi maka zo bauchar muka hadu da Mahmud ba ki gane ba eh haka ne kuma fa na yadda da maganar ki <sighs> zai iya tunanin ki kika dauki nauyin Mahmud ya dawo garin Bauchi domin wata huliyanki. yanzu kika fahimci zancen Salma yanzu kika gane muna ji kuma muna gani kuma muna saurare kai baje ina ruwanka sai ka ce ta safe ba ta sake ka ba ne ka daina min haka ba bana so je ka mata ki mu gani mun dawo. kwankwasa ɗakin Mahmud muka ji shine muka ji shiru shine muka ce bari mu zo mu kwankwasa ko yana cikin ɗakin ki. Boss, ina ji gayan nan fa ya sha ta mai yawa ya baji. Ka san kayan jiyan nan fa masu kyau ne. <laughs> Ƙwarai kuwa ai kayan gurin alisani ne. Mene? Kamar ya? Kin san mutum ya sha da yawa sai ya ɗan yi hai sannan kuma ya yi lo Wani me ke faruwa ne? Mahmud ake nema, waɗannan daga garinsu suka zo. Yau kuma Mahmud ya check out. Eh, check out? Tafiya ba sallama? Mm-hmm. Lalle Mahmud. Um, boss ina kake tsammanin zai je? gaskiya wannan maganar laila sai dai a tambayi nadia saboda tun ɗazin muka rabu da ita what nadia ah, to in lalle da nadia suka tafi dole in ɗau mataki akai by all means ai ku ba na tsammanin nadia tare suka fita da shi saboda shi ya riga da ya dawo biyu kowa magana ba ya wuce ya ɗau lokaci a cikin ɗaki kafin ya fito ban yi tunanin ma ya yi cikin out ba sai yanzu okay to dama shi mahmud din ne yake tawa kai tsaye ko kuma akwai inda ya gaya maka zai je a'a ya ce zai je alkalari ne sai dare ya mi sai ya tsaya a gurin har ya kwana biyu ok to ya gaya maka inda zai je alkalari. eh ya gaya ma inda zai je ya ce zai je gurin rumfasha shirgin kai ka san shi kwarai kuwa ni ko na san shi za ka iya mana kwatance what are you saying dana in dai zan dan ji eh, zan mai kwatance mana wannan Shalele wai me kika ce momi da kika jajibo mu muka yi Ah, me ko zan ce mata ce mata kawai na yi za mu dan je ganin gari ba kina nufin ba ki gaya mu mami za mu bar garin buci ba a'a ke ma dai kin san ba zan gaya mu mami cewa za mu bar gari ba amma in wani abu ya zo ya faru fa ba abin da zai faru ma insha Allah nan zuwa a zahar ma mun dawo ba baki nake mana ba Allah ya sa haka amin ba abin da zai faru am ki hakuri fa salma na sa abin da ke damun mun a kamar me kenan magana Mahmud. Ba na shanan to. Salamu alaikum. Salamu alaikum. mu kuma ke masallama yau daga ina kuke daga kano muke kano kano dai kuna nufin kuma daga wurin dan audu kuke <laughs> eh kun san baba dan audu daga can muke kai isa ma da su ku zagaye su kafin labari ya je ya kai ma kuka cewa kuka zo nema wajena mahmud mahmud mahmud kai kun san wani mahmud waye mahmud daga na yake ya da Allah ka zo waje na za ki buɗe baki ki mun magana ki mun da Allah ana son wannan harkar ta didi. yaron matar eh, babu dan audu ne kika ce dan audu kin san shi ne eh ya ci sa'a ma bai ƙara sunan ba don wallahi da ya zo ba zai koma ba wallahi da ana zan mai kabarinsa kuma don mata ne ku shi sa ba zan taɓa ku ba don ni a ta ba na taɓa mata don haka ku ware ware mana mun gode Ita gaban shi. wai mai sayan mutane suka zo ba ku yi musu tambaya ba kun kira ni ku mugayen gajoji ne wallahi Allah gafara can A sai ku tambaye su tun a bakin iya ne kuma sai kun kamun sunan lele yanzu kin ga abin da kika so ki jawo mana ko akan Mahmud kawai ni ba ma wannan ba ma Salma wai a ce a ƙasar na wai for god's sake ana irin wannan rayuwa to so ina mutane sun rufa me marabin marabinsu da hukuma kasar ta mu kenan. Kin sa Allah ba dan ba akan ka'ida muka zo garin nan ba ko da wallahi sai na gaya wa dadi maybe ai wani abu akai. Ba. Ai ko kin faɗa mashi babu abin da zai iya aikatawa domin akwai 'yan siyasar kasar mu waɗanda suke amfani da rayuwar shigakkun mutanen nan. Allah shi kyauta. Amin. Kai gaskiya Salma kaina ya caji kaina yayi caji. Ni ina ga idan na koma Kano ko? kawai zan gaya wa dadi a gaggauta magana tafiya na because I still have the feeling that Mahmud's life shouldn't be wasted just because ba shi da uba laifinsa ne ba laifinsa bane ba laifinsa bane ina raba ki da kiwon kyalla still kina kyalla ta haihu ina ruwanki ki duba abubuwan da ke faruwa da ke akan Mahmud kawai fa haba Laila a'udhu billahi me yasa halin da Mahmud ke ciki yake damuna ne Mahmud ya fita daga cikin tsari na me yasa yake sake kutsowa ciki um, magana gaskiya Laila ko da kin bani dama zan miki ƙarya ne amma haƙiƙanin gaskiya na guji sumayya ne saboda na same ki sannan kuma asali na da kike magana yadda kika ji shi tun farko a haka yake duk abubuwan da suka samu rabu da Muhammad haka suke me yasa har yanzu zuciyata take mararinsa wannan bai dace da ni ba ya zama lalle na binne tunanin muhammad a cikin zuciyata yes Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Eh, wai mai gadi ne ya ce a ce miki ki yi bako? Bako? waye kenan ban san waye ba ki ce ina zuwa to shikenan ja sanda sanda fitowa sannu ina wani na gajiya ya haka faru ai hajiya wallahi na gamu da wata musifa ne mun bar kofar gidan nan kenan muna tafiya a kan hanya wasu suka taho a guje a mota suka banke ni wallahi hajiya suka kwashe kudin suka yi gaba ni dai haka aka kai ni asibiti ban san inda nake ba wallahi ai ran nan ma na zo aka ce min kin yi tafiya kin tafi bauchi yanzu da na je aka ɗanyi ɗaurin na ce to bari in duba in gani ko kina nan tunda na san baki san halin da nake ciki ba hajiya Allah sarki wallahi ko tabbas haka ne na je bauchi har ma na haɗu da Muhammad a can masha Allah yanzu shi Mahmudan yana can Bauchin amma ya gaya min cewa ba kai bane asalin mahaifinsa shi Mahmudan tabbas a'a ya dai faɗa miki ne kawai amma ni ne nan ai ni ne mahaifin Mahmud to me yasa ya karyata ka ban fahimce ki ba <laughs> ya gaya min ba kai ne mahaifinsa ba ba kuma saboda matsalar sa yasa ka taso daga saudiya ba ya ma gaya min kamo ka aka aka dawo da kai a'a sai da kin san a ruɗe ike yana cikin ruɗani saboda rashin ki ko ba haka ba ko kuma watakila yanzu ka shaye-shaye ya fara amma wallahi tallahi ni ne nan mahaifinsa a'a dama ya gaya mu aikai gwani ne wurin rantsuwa kan abin da ba shi bane ba amma ni ba dan auda abin da yake ba mamaki me yasa da shekarunka haka zaka zauna kana ƙarya me yasa to hajiya bari in gaya miki gaskiya da yana fushi da ni ne dakata dakata ba dan audu eh. wannan matsalar ku ce ta gida wannan personal issue ɗinka gaskiya ne so yanzu me kawo ka to hajiya kin dai ga halin da nake ciki wallahi can inda na baro saudiya ina ta jin tsoron kada in zo in rasa aiki na na can ni kuma ga nan kin ga halin da nake ciki wancan kuɗi da kika bani da zan koma yan iska sun bi ni sun banke ni sun ɗauke kuɗin shine na ce bari in sake dawowa tunda ke na san ba kya gajiya ki taimaka min kamar yadda Allah taimake ki hajiya ki sama min abin da ɗan kuɗin da zan koma don kar je gudun rasa wancan aiki na na can okay na ji zan duba dan gani abin da zan iya yi a kai to in jira ki fito kenan a'a ban ce yau ba ban ce ka jira ba na ce zan duba in gani idan na duba na gani zan san abin da zan yi dawo gobe a'a ba sai ka dawo ba idan na duba na ga akwai abin da zan iya yi zan kira shi umar zan ba shi sako ya baka maybe daga nan zuwa kwana biyu haka to ba sai ka jira ba to ba sai na dawo gobe ba mm. Inda an samu za To hajiya ai na san me yi ce ke wallahi. Ni wallahi duk abin da kika faɗa na san zaki yi. Eh to hajiya na gode na gode. Eh, dai wannan karan ba Umar din ne ya kawo ni ba ban sani ba ko abun hawan ma da zan samu abun nan. Insha Allah sai na sai na ji ki kenan ko? Wallahi ƙaurin nan fa da ƙyar nake takawa. Dan baki ji ni bane lokacin. Hajiya na gode na gode. dai? Kai Abba! Abba ina ka siyo shinkafa da tsakuwa? Bari in gaya maka wani abu. In dai shinkafa ce to green rice ita ce fatan mu. To ka tafi ka je duk inda green rice take kama ka. kamfanin shinkafa. Eh, to ai dole ma a ya gane ma cewa wancan shinkafa ma da na siyo ma da wannan kalar shinkafa garin rice din ta bambanci wani aikin ma sai garin rice lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa cibiyar alhikima cibiya ce wacce al'umma suka santa da ƙoƙarin aika wa mutane magunguna a duk inda suke a faɗin najeriya a daidai wannan gaba cibiyar alhikima tana yi wa al'ummar jamhuriyar nijar babban albishir da wannan muke kira da babban murya ga al'ummar jamhuriyar Nijar. Ina mutanen da suka yi magani ba su samu waraka ba. Ina mutanen da suke da cututtukan da suke tafiya suke dawowa. Ina mutanen da suke da cututtukan da suka sha musu kai. A duk inda kake zaune a jamhuriyar Nijar ko kuma kana zaune a ƙasar Libya ko kuma kana zaune a kasashen da suke makwabtaka da jamhuriyar Nijar kuma kana buƙatar maganin to mai hutar da kai ba sai ka yi tattaki ka zo har cikin ƙasar Nijar ba muna iya aika maka magani a duk inda kake. Cibiyar Alhikima ta shirya tsaf domin bayar da magunguna na larurorin ku na yau da gobe. Bauchi. Bauchi dai da kika sani. Ta ce mun sun haɗu da shi ga daga har ma ta yi mun kwatancen inda yake. saboda haka ki bani kuɗin mota in tafi har Bauchi in je in tuwo miki da mamudin ki har gida. Ai ko da na yarda da kai cewa yarinya nan ta gaya maka yana Bauchi. Wallahi ba zan baka kuɗi na ka tafi Bauchi ba. Na san ba ke yarda da ni ba. Amma wallahi da gaske nake. Dan Allah ki yarda da ni wannan karan. Mamuda yana Bauchi. in baka kuɗi na karen hauka ya cije ni to wa za ki baiwa wa ya san gurin in ba ni ba in ce da yarinyar ta san inda yake wa alaikum salam umar yanzu dan audu yake gaya min cewa wannan yarinyar lela wai ta ga mahmud a bauchi ka kirawo ta don allah ka ji min gaskiyan magana to shi kenan ina sauraron ka kaja amma kin zubar wanda da mutunci a gurin yaran nan wallahi ai kai dama baka da mutunci a idon kowa domin ba inda baka je ka zubar da shi ba a bar magana su ai dama ta kare ina kuɗin da ta baka ko ka je ka sake biyan deposit din komawan ka ne ni bata bani kuɗi ba ko ca miki ta bani kuɗi <laughs> dan Audu kenan to shikenan in baki da baki kirawo Umar din ai ga wayan hannunki kira Umar din ki sa ya buga ya tambaye ta ki ji idan idan ta bani kuɗi ni abin da ya dame ni kawai shi nake tambaya ba wani magana ba hello na'am umma na kira lela to ya aka yi eh da gaske ne mamudu yana baucin domin ta ce mun sun haɗu da shi a yankari to alhamdulillah to ka zo gida ka same ni in mm. baka kuɗin moto kai ma ka je ko Allah zai sa ka same shi umma mun yi magana da Sumaita ce duk inda na samu labarin san zo in karɓi kuɗin mota in je in nemo shi ba na son sabgan yarinyar nan Umar wata hanya ce da za a sake bi a samu matsala a'a mama babu wata matsala kawai dai tana so ta taimaka masa ne a madadin taimakon da ya mata a baya to shi kenan, ka je ka same ta Umar aje da wuri a duba dan Allah insha Allah zan je in same ta mama to shi kenan idan za ka tafi ɗin sai ka zo umar ban gane ba kana nufin laila ta haɗu da mahmud ko kenan a na ba tsakanin har yanzu anya kuwa eh mana gashi ya aka ya ta sanar da maman mahmud in dai babu komai a tsakaninsu har yanzu akwai alaƙa oh, wannan baba ɗan audu ne fa kawai ya je gidan su lele zo da wannan maganar to me ya kai shi to ban dai da amsa wani tambayar amma dai <laughs> ina ganin ba zai wuce maula ba gaskiya shi kuma sai ya rasa inda zai je maula sai wajen laila to mu dai aji wannan magana ba ita ce mai muhimmanci ba gano inda muhammadu yake shine magana mai muhimmanci ni kwata-kwata ma bana ma gane wannan zancen wallahi umar kasan nifa fa bana son issues musamman abin da zai hada da laila ina ganin kawai mu kyale su da shi da ita ta je in za ta nemi shi ta nemi shi kawai usman yadda za ta iya nemo shi aida ta nemo shi din ni fa ina ganin waɗannan maganganun ma baya wuce kare baba dan audu dan Allah ki aje wannan bangaren ki kalli halin da Muhammadu ke ciki na shaye-shaye yanzu yaushe zaka koma yawa zuwa da safe dai ta ba damuwa za ka ga sako Allah saka miki da amin amin saka ake amin bari ji to Kawan <laughs> Sumayya, ni na san fake shi ne yake damunki. ki. amma ki shiga taitayinki idan ba haka ba zan je in faɗa wa umma abin da kike yi kin san halina fa ƙayya kenan kishi akan wannan figaggen yarinyar laila ke ma kin san na gaba yayi gaba mm, yau kuma ni fa ban san ki da cika waki ba ni fa wallahi kin san Allah magana nemo Mahmud din ma ya fara fita daga raina har yanzu ban aika wa Umar kuɗin nan ba kin ga Sumayya <laughs> ki dan dakata tukuna da wannan wasan maganan kishi kishi ne yake damun ki domin in ba kishi ba bayan da za a yi ki tashi tun safe da wannan abin a ranki har yamma saboda shine fa kika kasa tafiya gida daga office sai da kika biyo nan yanzu ke dai ke kenan kullum a cikin zargi na kike kin ga ba na son wani problem ni gida ma zan tashi in tafi yanzu <laughs> hmm. to tashi mu je raka ki na faɗa ban so na fuskanci ni kaina ina da abinci a waɗannan <laughs> ah ko da yake ina da abinci tun da kina ciki direct ko indirect na san zan ci abinci a ciki tun da ke kina ciki haka ne la la la na kama ki me faru me kike tunani ga mu ba komai kawai na ne ke ciwo yau ki ce yau ba waka asibiti zan wuce straight ke bacci ne da ban samu na yi ba shi yasa shi yasa na ke so in tashi yau da wuri dan je in kwanta a mota beta um, ya kamata ki samu na lokaci da za mu je mu ga hajiya babba tunda kun kare da ishu ɗinku na abuja ko ya dace ki fixin sai mu je wannan gaba da mu it's like yau baki son yin magana sosai tun da baki son magana bari in kara mu zuwa nan ko Assalamu alaikum. Alaikum assalam. idan kin zuba wankin nan kin aje ki zo wani sai sai mai wata shawara wacce za ta amfane ka ne ko kyaki ke ku da kina da matsala wallahi to ina jin ka to zauna mana bismillahi allah na zauna wato na yanke shawara ne zan fara dillanci na gidaje da filaye haka tunda dai tafiya koma ba ta yi ba ah, idan aka samu gida ko fili haka mai sauƙi sai in kawo miki sai ki saya in yi so idan aka samu mai sayi sai a nuna masa inganci da ƙimar kurin inda zai saya da daraja sai a sayar mishi in ga cikin ɗan ƙanƙanar lokaci sai ki samu riba mai yawa to na ji samuna ban ji taka samun ba la'ada mana ainihin bai wuce ɗan fasantis irin na dillale ba na gane wannan shawaran ba ta yi min ba Kinga, kada ki mun mummunan fahimta cikin wannan al'amari ni fa na yi tunanin hanya ce wannan wacce ki samu ni ma dan samu shawara ce ko na ce ni kuma ban amince ba me a cikin wani mummunan fahimta a ciki wato alaikum salam Oh, yeah, ba gajiya sanda zuwa lafiya kalau maro eh kana lafiya har ka shiryo kenan eh yanzu da nake so kawai in shirya sai in wuce to bari in je in ɗauki samu ka wani abu ko to wani abun kuke shirya wani na ji ana maganar tafiya <laughs> zan da je bauchi ne neman mahmud bauchi haba da wayanka da hankalinka da komai za a tashi a nausa ka tafiya har bauchi neman wani mutum ɗaya wanda baka san inda yake ba baka san adireshinsa ba baka da wani tartibin inda yake kawai ka tashi ka nausa cikin miliyoyin jama'a kana neman mutum ɗaya baba dan audu ai a rashin tayi akan bar aha kamar yadda suka haɗu da laila a can baucin ni ma nake so ko zan je ko allah ya sa in dace mu haɗu da shi don domin niyan karin ma zan je muna can ko allah ya sa in gan shi me ya zaki tura mutum har garin bauchi yana neman mutum ɗaya yana lalaban mutum ɗaya wannan ai wahalar banza za a sha a sha wahalar banza mana me naka a ciki kai da aka baka kuɗi ka tafi ka je kai sharholiyarka saboda ka ba abin da ya dame ka a cikin wannan al'amarin shi kenan ba na cikin lamarin ɗanki eh. kai umar yi akwai ruwa na cikin ka. kamar yadda ka je har garin ta kai ka samu ma'amuda kana ficewa da garin shi ma ya sa kafa ya wuce to wallahi ina tabbatar maka ko garin baucin ka koma yanzu tun da ya haɗu da wannan yarinya lela ina tabbatar maka ba za ka gan shi a garin bauchi ba ko yankarin ma da kake magana wallahi ba za ka gan shi ba saboda haka idan ka sake kanka ka sa kafa ka bar garin nan da sunan wai ka za ka tafi neman mahmudu a bauchi wallahi inda ka san mai datsawa kari ciyawa kake ai wannan aure shi sa na faɗa maka a rashin tayi akan bar ɗaya zan je ko Allah ya sa a dace a za dai ka je ka yi lalube a cikin duhu amma wallahi ku bar yaron nan duk inda ya je zai dawo inda ya ɗa namiji ko ina yake wallahi tallahi sai kun gan shi ya dawo kaga umar ga wannan dubu goma ce ka kara ka tafi Allah ya bada sa'a idan ka ganshi. ka kama shi kai ko 'yan sanda ne ka haɗa shi da su kai mun waya in taho baucin sami ku Allah ya yarda ma Allah ya shi ba zai kuɓuce mu Allah ya bada sa'a iska na wahal da me ka ankara za mu ci kai Umar rabu da wannan mutumin da kake ganin shi ba shi da imani bai san me yake yi ba kai dai ka je zan ci gaba da maka addu'a in Allah ya so ya yadda Allah ya tsare zan ci gaba da gaya ma Allah Allah ya kiyaye a da lafiya Allah ya tsare haka kawai mara mutunci na samu wanda zai taimaka min ya damun da yaro yana nan yana faman hassada da bakin ciki a cikin ransa yawa in um, kaƙe eh, maru daga me isa za ka wahal da kanka tafi neman kafan kare idan ita mace ce hankali ya bushe mata ai kai namiji ne bai kamata ka biye mata ba ta tura ka ka tafi can ka ta bulaye a cikin duhu to baba dan audu ta nake ko ta kai da ka tura ni laliban ne cikin duhu kuma aka sa a aga shi din a can a'a to ni ta kai da na tura ka ba gida ne kwatancin gida ne muka guri guda ban ce ka je eh ai ba can ne ka je ta kai ka je ka ta bulayi ba wannan fa tura ta kama kame ne tsarkin matsa wai wai wai ji indodo ba guri guda tartibi ta tura ka ba to wai tsaya ba dan audu wai mai damuwa ka akan tafiyar nan lamarin tafiyar nan fa gwaji ne na sa'a idan Allah ya sa an je an samu Mahmud fadin layi alhamdu idan ba a same shi sai da juyo da dawo gida amma ai kuma ai ai barna kuɗi ce maru wata sani kuɗi ba damuwa ta bane tana da kuɗi karbar ta. duk barazanar banza ce barazanar wofi ina kuɗin suke ba komai na wata baka ba dubu goma ce <laughs> ni fa ba Mamaci ta san tafiyar nan ba sumayya ce sumayya kware kuwa wai ita yarinyar nan ita ma kuɗi gare ta ne haka <laughs> ba laifi tana samun kuɗi domin tana ɗaya daga cikin shararrun mawaƙa da suke tashi a wannan lokacin a eh gaskiya na na ga alama to ni dama wata alfarma ce guda ɗaya nake so kai min do Allah mm, mm, mm, maru to ta um, so nake ka ɗaga tafiyan nan sai jibi saboda ni akwai wani sako ne da za a baka ka kawo mun gobe sakon me ina wannan yarinya da ka taɓa kai da gidanta ta fari mm, laila eh, to ita ce ta ce gobe za ta kira ka a waya sai ta baka wani sako ka kawo mun kawo ko in ba gari akwai matsala babu wata matsala in sakon kuɗi ne sai in tura mata akawun ɗin ba ta turo in ya so idan dawo sai in cire in baka idan kuma aka wannan ba wani zaka turo sai ka turo sai in tura masa cire ba kuɗa duk wannan dogon lamba ce duk Allah ka ji Umaru kawai ka ce gida ka ce ka yi tafiyan nan ko ba haka ba in ya so kai kwance ka gobe in ta baka kuɗin nan ka kawo min na sallame ka jibi sai sai kai samma ko kai tafiyar ka baba dan audu duk wannan abin ba zai yi ba gaskiya so duk jinkirin da zai zai iya bani matsalar daman ganin samun ganin Mahmud ka bari kawai kamar yadda na gaya maka cewa kawai in dawo Umaru abin fa da zan baka sallama da zan maka Allah ta fi wannan bala'in da zaka je kai baba dan aure ko na tafi in dai kuɗin nan ta nuna za su shigo ai dole ni ma an samu rabona wancan karan fa baka gaya mu an bada kuɗi ba sai daga bayan ji kawai je din kai umaru ya do Allah do Allah ka daga tafin umaru umaru ka zaka tadu Allah wallahi ba abin da zan zuwa tafiyar nan sauri nake ma in je in shirya to kaga zo yaka zo ban lambar ka. to 0 0 eh, kaga 6 one. kai to ka tsaya mana to ai sabun sabun. Assalamu alaikum. Ah, alaikum Ah, san da zuwa. Yawa. Ya hanya kuma. Wallahi alhamdulillah ya gida. Lafiya lau. To aje jakan naka mana kan gama abinci kaɗan basar eh mutumi na. Sai dai in aje jakar in fita. Ka fita kuma zuwa ina? Yankari zan je. Yankari kuma? Yawon buɗe izo ka zo ne? Wani aboki na zo nema. La zuwa ma da ka zo ka ce min wani ka zo nema. <laughs> Shi ne dai wancan zo ban same shi ba. Gaya ma aka yana yankari? ganin da aka yi na ƙarshe dai shine a ganshi a yankarin to bataye ne ba bataye ba wallahi wata yar matsala ta sa ya fita bar gida me ya zafi haka gaskiya ya kwafsa aikin namiji ya tsaya tunkari matsalarsa ba wai ya guje mata ba <laughs> ya danganta da wace irin matsala ce haba malam komai girmanta ai ni da zan guje wa matsaloli na wallahi da yanzu ina cana saboda yawanta Ba <laughs> gaskiya abokinka ya kwafsa fa Allah kuwa bai kamata ya gudu ba in ni ne kai ko wallahi ba inda zan je neman sa kar ma Allah ya sa ya dawo <laughs> wallahi kai dai mugu ne Ahmad mugu ai shine mugu da ya gudu ya barka da wahala kana ta neman sa yanzu inda iyayensa na da rai ai ya sa iyayensa a cikin damuwa kenan kai dai bari dan Allah an ga hoton wannan wanda yake ta saka wahalan nan hm, ai ko baka faɗa ba sai na nuna maka shi Allah ya sa ma ka taɓa ganin sa wannan ai mahmud ne eh shi ne ka san shi ne ah abokin yayana ne last time da ka zo ai shi ne wanda na fita da na cewa yayana ina son dubu ɗaya ya ce mu je waje wani ya zo wajensa to ai da muka fita wajen ai mahmud ɗin ne ya zo wajensa kuma shi ya bada dubu ɗayan da na baka ka bari don allah ha ha ba ya zan bar wannan maganan bayan haka akai in dai wannan matsala ce to kakakka ta yanke saka ha mahmud yanzu nan bara in je in tambayi yayana yawa na san dole na san cewar ya san inda yake dan Allah hanzarta an ka shauta alhamdulillah abokin abokinka ne ya zo yana ta yawo gari gari yana ta neman shi to shine ni kuma da ya nuna min shi sai naga ai na san shi wani abokina kenan mahmud mana mahmud eh bara ka ji daga bakinsa umar na'am alhamdulillah Kai kake neman Mahmud? Ta. Eh. Lalle. Ai Mahmud ya ware. Ya ware ina? Wallahi ni ma ban san inda yayi ba. Dan ko sallama bai mana ba. Ya kwashe kayan shi ya tattara ya bar wannan garin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah da kanin ina ya ce maka yayi. Ai na gaya ma cewa ko sallama bai mana ba. Da ka haɗu da wata yarinya Laila a Yankari sai tattara kayansa ya bar garin nan. nan na mata kwatance ta je garin alkaleri to ban sani ba ko yana can tunda har yanzu bata dawo ba to da ce ma ya je can din ba so da gaskiya ni in can ya je ba zan iya bin sa ba ita ma ta san abin da za ta ra a can <clears throat> da ba za ta je ba <clears throat> sai da kai Allah ya kiyaye ta anya abokin nan naka yana da ƙamshin gaskiya kuwa labarinsa dai gaskiya akwai rikitarwa amma kafin na koma Kano in kuna so zan ba ku labarin a kwarai kuwa ya kamata kwarai muna son labarinsa